To, salamu alaikum a shirinmu na mata da sana'a zaki ba mu labarin sunanki da kuma abin da kike yi. Amin wa alaikum salamu sunana Maryam Aminu Bambale wanda aka fi sani da Rimba. Ni ce creative director na Rimbas Galo, Rimbas Galo Event Planning Company. To, kun shirya taro na ta da 'yan arewa akan su tsaya kafafunsu ba sai sun jira an wani ya musu ba. Shin ya sunan wannan taro da aka yi a 'yan kwanakin nan menene makasudin wannan taro? Wannan taro da muka yi sunan shi Northern Youth Summit kamfani ne na Northern Hibiscus Initiative suka shirya wannan taro. Kuma dalilin shirya wannan taro an shirya shi ne saboda mu canza tunaninmu na mu 'yan arewa saboda especially matan arewa an bar mu a baya in kika tafi nan kudu ko kika je wasu nan ba da nisa ba za ki ga yadda kowa da kowa za ki ga sun ci gaba ba su sun tsaya tsayin kafa ba su jira su yi gwamnati ta zo ta musu abu amma mu fam nan mun tsaya komai sai dai a jira ai gwamnati gwamnati gwamnati gwamnati tunanin nan namu yana nan in ba gwamnati ba iyayenmu so we need to change gaba daya wannan tunani namu kafin a ce haka to makasudin shirya wannan taron kenan da aka don saboda a yi mutane fada 'yan arewa mu tashi mata mu tashi mu nemi na kanmu Wannan shine karo na farko da aka yi wannan taro na summit din koko an taɓa yi. Wannan shine karo na farko da aka fara yin wannan taron ba taba yi ba wannan ne karo na farko zango na farko da aka fara yi. Kin yi batu na cewa matan Arewa an bar su a baya ta yaya matan Arewa za su taso a dama da su kamar yadda ragowar mata da ke Najeriya suke hoɓɓasa su kuma tsaya kan kafafunsu. Eh, wannan batu da na yi akan matan arewa na yi shi ne saboda kin ga yadda matan arewa an bar mu a baya so ita wannan shugaban kamfani namu ta riga da ta yi plan in ta project ɗin 16 years project ne za ta yi kuma a kowane garuruwan arewa insha Allahu za a yi giggina masana'o'i wurin koyon sana'o'i to daga nan ne za a zo a rajista kowa ya zo insha Allahu a koya maka sana'a wanda ko gwamnati ba ta baka ba ko baka da aikin yi za ka zauna ka koyi iya sana'an da za ka yi kuma in Allah ya yadda a tallafa maka da duk abin da ya sauwaka ka samu kai ma ka fara naka insha Allahu. wuraren masana'antun da za a gina shin kyauta ne za a koya mata sana'a ko kuwa akwai wani kuɗi da za su biya kuma waɗanne irin sana'o'i ne za a koya musu wayannan masana'antu da za a gina za a gina su za a yi su ne akan kyauta amma ba kan kyauta bane akwai kuɗin da za a biya kalilan saboda mu kin san NGO ne su muna neman sai mun yi aiki dole da gwamnati za su taimaka a tallafa ma mutane gaba ɗaya idan har ba mu samu gwamnati ta tallafa mana ba a wannan project din namu mu ya mu ya saboda a times gwamnati abubuwa kan yi yawa abu ya dau lokaci a dade ana nima a ita da za ka ba za na ba gobe yau gobe yau gobe su mu ya kanmu za mu taru mu haɗa kai mu haɗa karfi da karfi yanda aka saba akwai abin da ake ce ma funding za a yi taro na tallafi a hada kuɗi a hada duk abin da ya sauwaka a samu a yi dan dai gaskiya dole ne ya zama dole mu yan arewa mu tashi mu farga mu taimaka ma junan mu gaba ɗaya. da yake project dinmu na shekara goma sha shida ne insha Allahu so abin da wanda za mu fara yanzu shine manufacturing company um, za a koya maka abubuwan dinki abubuwan dinki ba wai a'a kin koyi ɗinki yan riga ko mene sauransu ba kin koyi yadda zaki ɗinka haddasa irin su uniform din mutane ma'aikata da sauransu yanda zaki yanka ki dinka da komai da komai katotan manufacturing company muke so mi dress manufacturing clothing manufacturing company insha Allahu sai second project din mu shine carpentry shi kuma kafinta aikin kafinta nan da ake so a yi shi ma za a yi shi ne in the sense mata ba wai maza kawai ba ki zauna ki buga katako ki buga kusa ki buga ki hada gado ki hada mene ki gama kawai ki ci a kwashe kayan na aje a kai shi dakin amarya kin gani ba sai ya kamata a ce irin ai ko kafinta tunda workshop ne in workshop din ki na gidanki ai ba wani wuri kika je kika koyi sana'a ba ba sai kin je wani wuri ba so shi yasa muke roƙon Allah ya ba mu sa'a duka mu haɗa ƙarfi da ƙarfi kuma gwamnati ta taimaka mana mun san abubuwa suna yawa kuma we appreciate efforts in gwamnati amma duk da haka muna roƙon ta taimaka mana mu ma mu taimaka ma kanmu sai kuma third abin da zamu yi shine masana'antar takalma da jakunkuna duk wani leather works da waye da waye duk wani abin da ya kamanci takalmi boot ne cover shoes ne wanne ne duka da yanda za ka yi jaka ne jakan makaranta ne jakan zuwa gidan biki ne jakan menene daka akwati da komai duk wani dai abu da hazuwi jaka da akwati sai shi ma za a koya ma mutane daga nan that is our third project sai kuma fourth project din mu shine babban wanda kowa yake son ji wato project din abinci shine za a koya maka duk wani samfarin abinci duk wani kalan abinci duk wani abin da ya kamata a yi na ci de na ci da sha duka sannan kuma da yanda za ka yi packaging ka rika har in Allah baka iko ka rika kai su manya manyan kamfanona saboda akwai abubuwan da za zaki ga irin a ce mu akwai kananan kananan local abubuwan mu yanzu ne ake important din su kasashe so ko duk wa'annan duk aka koya ma mutane insha Allah duk hanya ne da kowa zai tashi ya dogaro da kai saboda main team din abin mu shi ma is dogaro da kai kowa ya dogara da kan shi ba wai ya jira sai an mai ba to madalla baraka bashir daga kaduna a najeriya